Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi a yau laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya alheri Grace Abdice tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. bayan labaran duniya za mu nufi jihar Niger inda ake cece kuce tsakanin jam'iyyun siyasa da ke yankin yakin neman zaɓe. Kamar kowace ranar Laraba wannan shirin Aisha Ma'azu za ta gabatar da shirin ciwon ya mace shirin da ke nazarin kalubale da mata ke fuskanta a rayuwa da nufin neman mafita. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da ke ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako amma kafin nan ga Hanifa da kanin da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labarin duniya. Ƙoƙarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiyya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargaɗin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa ƙungiyar ta'addancin IS ne kawai. jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin amurka sun ce suna tuntubar turkiyya. kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta neto da kuma dakarun siriya na sdf da kurdawa ke jagoranta babbar kungiyar kawance a yakin da ake da is amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba ba mu ga alamar raguwar tankiya ba abinda mai magana da yawun hadakar dakarun kawancen da amurka ke jagoranta don kawar da kungiyar isis da ya shaida wa muryar amurka ta imel kenan a jiya talata yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan bangarorin duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya talata turkiya da dakarun sdf sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikici ya ci gaba inda jami'an turkiya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun sdf a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake da ta'addanci amma a matsayin wani bangare na kungiyar pkk ta kurdawa wato kungiyar ta'addanci da ke da mazauni a turkiya yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar covid a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki daya wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizo kasar sir da ake kira great firewall Daraktar kungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sir na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don dakile sakonni da ake yadawa ta yanar gizo yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonninsu ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Miss Richardson ta faɗa wa murya Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane kan tituna a cikin ababen hawa na haya suna tilasta musu ba su wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba su ga ko suna dauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar ko sun dauki hotuna ko bidiyo ko kuma sun turawa wasu mutane waɗannan bayanan wasu masu zanga-zangar a birane kamar beijing da shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. A jiya talata sanatocin Amurka 61 suka amince da kuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna yayin da wasu su shida suka yi akasin haka sanatocin jam'iyyar republican sha biyu ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura wa shugaba joe biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan amurka lallai al'ummominmu na bukatar samun nasara mun fuskanci abubuwa da yawa in ji kelly robinson shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare hakkokin 'yan ludu da maɗigo ta lgbtq a matsayina na wadda ta yi auren jinsi ɗaya na samu kwanciyar hankali a yanzu na san yanzu 'yan uwana da nike yi wa fafutuka za su kasance lafiya ƙudurin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996 wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya. haka kuma kudirin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi ɗaya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba to ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kada a yi nisa nan gaba kaɗan halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger nigeria inda 'yan jam'iyyun hamayya ke zargin jam'iyyar APC mai mulki da tozarta musu yayin da jam'iyyun ke kokarin jan ra'ayoyin magoya baya a yakin neman zabe zargin da jam'iyyar APC ta musanta kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. jam'iyyar pdp ta ce duk da yarjejeniyar yin yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da aka rattafa wa hannu a baya amma a yanzu suna samun matsaloli na tsokana daga ɓangaren jam'iyyar gwamnati wato apc kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar na pdp a jihar niger alhaji yusuf makusidi ya yi karin bayani muka je muka sa billboard dinmu a a nan wurin fago abokan hamayyar mu suka je suka kikketa mana billboard mun zo mun sa wani babba a hanyar eh, da ake kiran shi mandela junction cikin dare aka zo aka kware da sauransu to su ana neman mu da faɗa amma mu ba za mu yi wasu sun zo wurin da mota da branded mota na jam'iyyan jam'iyyan gwamnati cikin dare karhe biyun dare suka zo suka kware wani to ita ma dai jam'iyyar nnpp mai kayan marmari ta ce akwai fargaba akan yadda apc ke yawon yakin neman zaɓe da wasu matasa masu matuƙar haɗari in ji jigon jam'iyyar kuma ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar ta nnpp a yankin gabashin jihar niger honorable ɗanladi umar abdulhamid wayansu 'yan takara suna yawo da 'yan ta'adda kamar 'yan takara na wace jam'iyya kenan yawancin 'yan takara ne ke wannan masu rike da gwamnati saboda su ke da mulki hannunsu suna ganin duk abin da suka ga dama za su yi mun lura jam'iyyar da ke kan mulki tana amfani da kuɗi ko a je ana mutane rajista rajista ana ba su wa'yansu fom fom an ce za a ba su gudunmawar yawan kudade za a ba su wani abin da ya sha ba mamaki shine a idan akwai wa'innan kudade za a bayar ba a ba da su tuntuni ba sai lokacin da zaɓe ya zo. To da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zarge da kuma ƙorafe-ƙorafen kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger Malam Labaran Sarkin Kaji ya ce su masu bin doka ne sai dai korafi kawai irin na 'yan adawa. Mu ba mu yadda wani ya bi mu da makami ba, ba mu yadda wani ya bi mu da shaye-shaye ba. Duk wanda ya biyo mu da makami ko da shaye-shaye mukan tsaya mu ce fita baka cikin mu. To akwai batun kamar yakin neman zaɓe haka da kuɗi ko kuma nuna wasu dubaru na mulki haka da su 'yan adawa nan suke zargi. To wannan kuka ce suke kaiwa kuma Allah shine shaidan mu kuma jagoran mu gonan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello tun a yakin neman sauran zaben cikin gida ma bai nuna hali na kama karya yadda suka saba su gwamnatin pdp a can shekaru a baya ba a yanzu dai jam'iyyun na ci gaba da fafatawa domin neman ƙuri'un al'umma a babban zaben na baɗi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To gaida na ba tsari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. A jiya talata sabon babban hafsan sojan Pakistan janar Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma kara kiraye-kirayen babban hafsan da ya fidda hukumar daga harkokin siyasa. tsohon shugaban babbar hukumar leƙen asiri ta ƙasar da ake kira isi a takaice ya fara aikin riƙe mukamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a ƙasar a birnin pindi inda hedikwatar sojan ƙasar take munir dai ya karbi sandar aiki daga janar kamar javid bajwa wanda ya yi murabus daga mukamin bayan wa'adin shekaru shida da aka tsawaita mai cike da takaddama sojoji sun taka gagarumar rawar wajen rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220 sojoji ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnati gwamnatoci ta yin ma'amala da abokan hulɗar siyasa sannan kai tsaye sun yi mulkin pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin kasar An shiga yanayin alhini yayin da Senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da mutuwar Papa Buba Diop. Tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar 2002. Khalidu Kulubali ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19 wato lambar Diop su kuma 'yan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiya bayan da dan kwallon nasu ya zira kwallo a ragar a minti na saba'in inda aka tashi da ci biyu da babu a wasan da suka yi da kasar ecuador abin da ya sa mataki na 'yan sha shida Diop wanda ya mutu yana da shekaru 42 ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa inda ta doke faransa da ci ɗaya da babu a gasar 2002. Kana ya zira kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci uku da uku a wasan ƙarshe na rukunin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hanifa Kabir Isa ta karanto. so madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yana ya katse mana hanzari a wannan bangare har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da hantin wannan rana mu barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen hausa na muryar amurka A yau zauren ciwon ya mace zai duba ne akan tasirin da matan da suka ci gaba za su iya yi wajen inganta rayuwar mata masu tasowa musamman ma iyayensu ba su da ƙarfin aljihu. kuma bakin namu a yau su ne honorable fatima a tsohuwar 'yar majalisar wakilai a majalisar tarayyar najeriya daga jihar yobe kuma 'yar takarar wakiliyar karamar hukumar fika a wannan zaben shekara 2023 idan allah ya kai mu da kuma dr furira garba bagel da farko na fara ne da neman jin ra'ayin bakin namu hajiya fatima da furera a game da wannan da aka wallafa da tasirin da zai iya yi a cikin al'umma ta tashi da wahala kwarai tun da ta ma ta tashi a mareniya wadda ta girma a hannun babarta kamar yadda ake faɗa kuma ta dai yi wahala sosai ta yi talle kuma ainihin asali ma ita yar rigaci wato ta faro ne daga cikin jeji har allah ya kawo ta shi ba a nan najeriya ba har a kasashen waje tana da abubuwan da take yi ya nuna dai cewa inda Allah ya nufi mutu ba mun wahala sai ya ji duk inda ka karisa daga jeji ka ba dukan mu ma duk yan riga ne amma ba ta hana mu karatu ba duk abin da ta yi mun yi amma yau ga ma'anan alhamdulillah har za mu tashi a gaban jama'a mu yi doka abin na Allah so muna so wannan abu ya taimaka wa mata da suke duniya nan ba ma Najeriya ba kar su kasa a gwiwa ko kuma wasu maza su daddanne su ko wani hali ya hana su su tura 'ya'yansu karatu ta kowane hali ake ai ta hoɓɓasa har Allah zai kai mutum ga gaci. Wanda suke da ra'ayin cewa dokokin kasar da suka gaza wajen ba da dama mutuncin mata a madafan iko da kuma majalisu da dokoki ba ba dokar da ta hana mata ki ce tradition al'adu su ne suke kama na ci baya harkar mata yanzu da muka tashi ma ai mutane da yawa suna ta ce ba za a zaɓi mace ba ai annabi ya ce Allah ya ce ba wani annabi ko Allah da ya ce wannan ba karamin taka rawan gani ta ba saboda azumaci yar arewa ba na wanda aka haife ta a ruga ta fara rayuwanta a ruga a ce har ta kai wannan matsayi da ta kai na yanzu ta je ta a america ta kafa kamfani na kwalliya wanda kuma har tana kwalliya ma manyan fitattu a america wannan ba karamin abin farin ciki ba ne kullum gashi na muna fighting for ilimin yara mata a cikin labarin da zaki karanta za zaki ga yadda ita duk da an haife ta a ruga ne amma wanda ta rike ta kanwa mahaifiyar ta dage sai ta yi makaranta to wannan ilimin da ta shi kai ta inda ta ke. saboda haka wannan ya zama wato wani abin alfahari ma yara yan arewa da kuma suna ruga za iya nuna musu cewa duk da suna ruga ba wai rayuwarsu ya kare a wannan ba da sauran yara dai wanda yanzu haka suna ganin rayuwarsu ba su da wani ba su da kamar dai dama wanda za su zama wani wannan zai zama wasu madubi na cewa za su iya zama wani abu a rayuwa duba ga cewar yanzu an kaddamar da gangamin zaɓe na shekarar 2020 mata sun daɗe suna kuma talakawa cewa ba a ba su dama in ma a dama da su daga jam'iyyu in a ba su wani mukami sai dai a ba su wani in aka zo zaɓe mata su suka fi zaɓe in aka zo dangane su suke fita su yi waɗannan abubuwa amma a zaɓe sai ka duba mata tsirarru ake zaɓa a gwamnati. lokacin da na tashi da farko ai sai da aka rubuta jafar kafin ya rasu cewa da wata mata za ta zo ta tashi a yobe wanda ake ce jiha ce kuma ta musulmi kuma ana shari'a jafar ya ce musu ai ba sarauta za ta yi ba wakilci za ta yi manzon allah sallallahu alaihi sallam ya tura zainab ta wakilce shi saboda haka wakilci ta sannan kuma wasu malaman abin da yasa suke haka ne abin da na kula ba karatun suka sani ba irin yan karatun zukun nan ne kawai ka samu qur'ani baka samu sa ba in ba haka ba Allah da ya namiji ai shi ya mace sannan ya san dalilin da yasa yi su balkisu mai gadon zinare ba ta yi mulki ba ba mulki ba dan menene za a ce mutum ba zai je wakilci ba saboda haka malaman mu ne waɗanda ba sa ganewa ai yanzu akwai muhawara sosai akan ma a cikin malamci saboda ai yan adamawa yanzu suna da mace wanda cikin su ta tashi gwamna ana ta fama da su wasu malamai suna ce ai constitution muke yi ai tsarin najeriya constitution ne ba shari'a yake ba saboda haka in rediyo zai baka hutu ka zauna a gida gobe ka je kana shiri dan me kuma constitution ba zai gaya maka cewa mace za ta wakilci ko za ta yi sarauta ba in dai har za ka yarda da ɗaya dole ka yarda da ɗaya amma malaman na gaskiya wanda suke tsakaninsa da Allah sun san cewa Najeriya ta ɗori ne akan constitution ba akan baya ga wannan akwai batun ci arewa musamman kuma a ce al'ada da inda ta fito za a ga yawanci mace an fito a ganta ne ba a ji ta ba wani irin jan hankali zafi duniya wajen bai baiwa 'ya'yansa mata ilimin da ya dace a kullum fata da muke kenan da kuma kiran yau da iyaye mata cewa su ba da yaransu mata ilimi saboda mace kai ka ilimantar da 'ya mace ka ilmantar da al'umma ne wannan ba wai wasa bane saboda mace ita take da tausayi da za ta lura da iyayenta muna gani kullum zaki ga maza su suke bani labarin yadda 'ya'yansu mata su suke lura da su wani ce idan da ya sani da bai saka 'ya'yan shi biyar maza maka saboda sun yi aure sun tafi suna ta jin daɗi da iyalansu har shi da bai sa ta a makaranta ba ita take lura da shi saboda haka mata saboda koda tausayin su ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki ba sa jin daɗi a gidan mazajen su idan yarinya ta yi ilimi tana da aikin yi tana tsaye akan kafarta ba za a samu irin wani matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba ko namiji ya sake ta za ta biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta saboda haka kullum muna jan hankali muna faɗakarwa kan iyaye su bar yaran su mata su yi makaranta su samu ilimi Hajja Fatima matsa sun daɗe suna kukawa da rashin basu dama kamar maza. Wannan ɗin abu ne wanda kuma ya kaban ya ɗau sassala yadda a ko'ina ake a ƙasa babu inda aka taɓa bada da right a mata da maza duka. Amma kawai abin da muke faɗa shi ne a wakilcin da suke bamu ko kuma kimanin da ake bamu ya yi ƙanƙanci ya kamata da ko da kashi talatin da biyar da muka yi ta neman sannan ma ya tabbata. Amma alhamdulillah wannan karan an ci tafiya mai kyau saboda na tuna sabuwar woman leader da muke da ita yanzu Dr. Betty da matar chairman na fati na yanzu matar alhaji adamu da matar shugaban kasa ita minista Pauline Talent wallahi hajiya har akan gwiwa su san kusa domin a bawa mata wannan kashi 35 da sani na wani akai kuma kafin a ce an kawo sunayen mu ina ɗaya daga cikin wanda aka rubuta wa state letters a gwamnoni akan dan Allah su yi kokari gwamnan mu lokacin shine chairman din extraordinary convention committee gwamnan Yobe mai malabu ne lokacin da aka yi national women summit mace shugaban kasa ta tambaye shi a gaban duniya duniya ya kuma yi alkawari za su kimanta ba wa mata kashi talatin allah da ikonsa ya fara daga jihar sa tun da yanzu mu mata biyu mun zo daga jihar ko da bai kai talatin da biyar ba at least a cikin shida ko bakwai aikin gaya ba mu kashi ishirin da biyar ko wani abu haka yanzu akwai wata jiha wanda na san mata mu goma suka tuba na apc saboda haka an samu ci gaba kaɗan ba to amma ba hawan ba saukar ko an ba mu ɗari in ba a tashi an goya mana baya ba a gurin zaɓe sai su kada to saboda haka muna neman inda za a yi irin waannan workshop da menene da ake tura buku a yi kokari a rinka yin kokarin yadda za a samu a tallafa mata ta hanyar samun wani kuɗi da za ku shiga zaben da maza wasu suna ganin cewa mata ne ba sa kyautatawa kansu domin idan mata su suka fiya wajen zaɓe da yaya ake fin zaɓar maza ba matan ba eh laifin da yasa an riga an gaya musu cewa zaɓen mata haram ne kama a eriyan mu kenan wuraren arewa arewa saboda haka da wannan maza a zo a kama ka a ja maka aya amma yanzu aka shiga faɗakar da su yanzu kwanan na gaya mata ne ce musu ni din mace ce kuma yar waɗansu ne kuma kuna da 'ya'ya mata yanzu ga anan ba gidan da zaki je baki samu bazaware biyu ba kuma sun tashi dawa da 'ya'yansu za su dawo gida ka sayar da akuya ta zo tana ci maka danga saboda haka in kai in karjin din matan su ma su tafi su karatu su kare kansu ko aiki suka samu ai za su taimaka ko da ba zo majalisa ba ko da ba shawo kan abun ba ana faɗakar da su kuma faɗakarwar ta su masa shi sannan muna da shugabanni jajirtattu ai wanda ba su yarda da wannan din ba sannan a yanzu samarin da muke da su yanzu youth din nan a yanda ake wala ba wani wanda zai zo yana musu wa azun wannan mace uwarka mace matarka mace ƴaƴanka mata ka ce kai baka san mace ba ƙarya bane ko kuna kallon mu kaman kishiyoyi ne ba ku daukan mu kaman muna complimenting efforts din ku duk mace da take da gaske tana samu ta zama wani wani irin jan hankali zaki yi wajen ba da dama ga waɗanda suke da baiwa tallafa musu su ma su samu damar gina ƙasa ai idan suka lura zaki ga kannan mu mata sun tashi tsaye bisa wannan makeup yanzu ko ni wata ita ce abokita biyu ai wannan makeup ana saboda haka a yanzu yara sun waye ban da ma ilimin da suke zuwa su yi ta gama university ta gama nysc hoton kasa amma kuma tana da kamfanin da take kwalliya ma yan mata a biyu zaki ga ana zuwa ana neman su saboda haka gwamnati na gina gwamnati kara ba su gudunmawa ko da lon ne da ake barawa a sa su ma a ciki saboda su ma su bunƙasa su kai irin wannan matsayi da ita hajiya kuɗi. Eh, to wannan sako kamar yadda na faɗa yana nuna yarinya karama wanda koda daga ruga take koda daga ƙauye take cewa tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama babu wani abin da zai halata matukar ta sa ran ta yi kokari cewa za ta yi wani abu za ta iya zama idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani in ba auren iyayen ta girma ba amma kaga wasu ne suka tausaya mata suka sa ta a makaranta saboda haka tun ba zai ba zai ce ba abu ba zai taɓa faruwa ba saboda da addu'a da kuma kokarin ka na kanka da abin da kake so eh, yarinya take so ta zama insha Allah za ta muna jan hankali wajen maza cewa su bar matansu su ilimi su sana'a cewa ba haka bane abin da ake faɗa mace mai ilimi za ta taimake ka idan mata su maza suka buɗe wajen suka ga abubuwan da suke faruwa a yanzu za su ga cewa kana faduwa kana mutuwa kana kabuwa ɗaya uba ɗaya wani kabuwa ɗaya uba ɗaya ba zai lura da ƴaƴanka ba idan kana so wani ɗan class ta ce babu namiji lusar mahaukaci sai wanda bai bar mata abin da za su samu wani abu ba bayan ya mutu saboda baka san wani hali ba duk wani abin da ƴaƴanka suka ke so su zama idan baka so su yi bara ko kuma su lalace kai zama tana da abin yi saboda kanka kai mai sauraro Abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya raya mu yayin da shekarar 2022 ta fara bankwana da mu idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu tsakuro muku wasu daga cikin mahimman maudu'an da muka tattauna a wannan shekarar yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. Toma da lagai da Aisha yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Zan fara shahin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar mutasiyar ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai ɗansa ne mai suna frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba paul biya idan lokaci ya yi jaridar Jaridar Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Rasha da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya Beyak da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗi. ɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya wajen ƙoƙari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman ƙasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar ecohosantai kuma ta kasar jahuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridan zeration kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi na'urar da ita ce take buɗe buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya idan kuma baka biya ba wani na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba da ya na'urar waɗannan na'urorin sun fara aiki a faɗin kasar kamaru baki ɗaya sun yi haka ne ba don komai ba domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almundahana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar lume saje ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da kasa ko tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru musa a kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyar yayin da ake zargin sa da da ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin bautin kasar tarayyar najeriya aka dawo da shi kasar ta kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma a yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar kamaru madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar covid a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki daya wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar sin da ake kira great firewall Daraktar kungiyar kare hakokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don dakile sakonnin da ake yadawa ta yanar gizo yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. kokarin da amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin turkiya da mayakan kurdawa a arewacin siriya da alama bai yi tasiri ba inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin is ne kawai jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin amurka sun ce suna tuntubar turkiya kasar da ke kawancin kungiyar tsaro ta neto da kuma dakarun siriya na sdf da kurdawa ke jagoranta babbar kungiyar kawance a yakin da ake da is amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba To a gaishe ke masu saurare da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin Arewa a yau da Nasiru Adamu Elhikaya ke gabatarwa kamar kullum. za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata hamma da kari a shafinmu na intanet biyu hausa da scam ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da hanifa kabir isa da ta karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labarai da kuma jimbi hamza da injiniya mikael alheri da muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. alheri